Welcome to the Jella Hausa Novel. Please, duk sabbin zuwa channel din nasu na mana subscribe sannan su alamar Muna cikin littafin nan ne na almajirin gidana wanda marubuciya zai alkasin maman kari ta wallafa. A ranar Alhamis mun tsaya daidai inda na saka tabbatar ma Salim cewa da safe likita zai duba ta ya san meye matsalar nas ne suka umarci salim da ya koma gida da safe ya dawo su ne za su rika kula da fauziyar washe gari karfe bakwai asibiti ta yi wa salim ɗakin da fauziya take ya nufa kai tsaye bacci ya iske tana yi ya yi kusan minti goma da shiga kafin ta farka bakin ta ɗauke da salati taimaka mata ya ta shiga toilet ta yi walwala ta zo ta yi sallah sannan ya tambaye ta karfin jiki da sauki sosai ta bashi amsa wayar ta ya miƙa mata ga wayarki na taho maki da ita ko da za ki nemi wani ko kuma a neme ki na gode rubi ta faɗa tare da karɓar wayar to yanzu kuma littafin zai ɗora. da misalin karfe 8 na safe likita ya zo ɗakin da aka kwantar da fauziya da sallama ya shigo tare da wasu nasis ɗin su biyu waɗanda suka karɓi fauziya a jiya already dama sun yi mashi bayanin matsalar ta tun da ya shigo asibitin umarni ya bada da a yi ma fauziya awon jini da na fitsari sannan ya tura su ɗakin scanning don a ƙara duba ta bayani ya yi wa salim cewa za mu yi wannan gwaje-gwajen ne da kuma hoton cikin nata insha Allah za mu gano kowace irin matsala ce ke damunta. To dakta na gode Salim ya faɗa na aka ɗibi jinin fauziya da kuma fitsari sannan suka je aka yi scanning. Dawa suka yi ɗakin suka zauna suna jiran sakamako. Bangaren Sani kuma kamar yadda ya saba karfe takwas yake zuwa aikinsa sai dai yau yana zuwa ya tare da kofar gidan garkame tsayawa yana mamaki ina fauziya ta tafi. haka tun da safe iya sanin shi da tsawon zaman da ya yi a gidan ba zai ba tafiya unguwa ba ta gaya masa ba don kar ya zo ya tare da bata nan to ikon Allah ya faɗi a fili sannan ya samu wuri ya zauna kusa da gidan zuciyar shi cike da tunani barkatai wayar shi ya fido ya fara shafawa hotunan fauziya yake kallo ɗaya bayan ɗaya kan wani hoto ya zo wanda fauziya ta yi da minisket da wata yar yaloluwar riga wacce ko hannuwan kirki ba ta da ga wuyan rigar mai faɗi ne sharar-sharar rigar take wanda salim ne ya mata hoton da kan shi lokacin ta yi kwalliya yake yaba mata tana ta yi mashi musu ne ya ce bari ya yi mata hoto ta ga irin kyawun da ta yi shi ne fa aka yi hoton ta gani kuma sai ta bar shi a wayarta a har sani ya samu damar tura shi a wayarta kuma duk cikin hotunan ya fi son wannan idan yana kallon shi har wani nishaɗi yake ji zumin ɗin hoton ya riƙa yi yana ƙarewa ko ina na jikin kallo yana faɗin fauziya ina son kina ina ƙaunar ki ina son na kasance da wannan kyakkyawar fuskar ke. da dirariyar soya jikinki wacce ba kowace mace Allah ya yi wa irinta ba ba zai ki so ni yadda nake son ki saurin fita yi daga folding picture ɗin, don folder guda yi wa hotunanta a wayar shi wanda idan ya shiga su kaɗai zai ta gani contacts ya shiga sunan fauziya ya galibu sannan ya danna kira ringin biyu ya ta daga hello sani hello aunty gani na zo gidanki na iska a kulle lafiya kuwa ba lafiya sani na asibiti asibiti kuma anti me ya faru wai ba shi da lafiya wallahi sani ni ce bani da lafiya asibiti muka kwana tun jiya karshe goma sha biyu na dare muka taho inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anti baki da lafiya shi kuna wani asibitin nan fauziya ta gaya mashi asibitin da suke cikin zakuwa sani ya ce ga nan zuwa anti zan zo in duba ki wallahi duk hankali na ya tashi ba zan samu nutsuwa ba sai na ga yanayin jikin naki murmushi fauziya ta yi ta ce kada ka damu sani na samu sauƙi ina sa ran a sallame mu an jima insha Allah yanzu ma muna jiran result ne na wasu gwaje-gwaje da aka yi tun an tala ya baki lafiya amin fauziya ta ce sannan ta kashe wayar duk da ta lura da irin kallon da salim ke mata tun da ta fara waya da sani hakan bai sa ta daina wayar ba sai da suka gama salim kuma duk ya biya haɗa girar sama da ta ƙasa wani mugun takaici yake ji dangane da wayar da fauziya ta yi da sani kawai kyale ta yi don ya san yanzu yana mata magana za ta ɓata rai shi kuma ba abin da ya tsana irin fushinta kuma gashi ba ta da lafiya sani kuwa suna gama waya da fauziya ya tsaye da mashin ya faɗa mishi asibitin da zai kai shi cikin mintuna goma ya isa asibitin ba tare da ɓata lokaci ba ya gane ɗakin da fauziya take da yake ta gaya mishi lambar ɗakin daidai yana zuwa likita na shiga ɗaki lokacin kuma maman salim ta iso asibitin don ita ma waya salim ya mata ya gaya mata rashin lafiyar fauziya kuma ya gaya mata ana sa ran ciki ne gari ta duk da ba su tabbatar ba amma suna nan suna jiran sakamakon gwajin da aka yi da sallama mama ta shiga mamar fauziya ce ta amsa sallamar wacce ita ma bata daɗe da zuwa ba waya suka yi da fauziya ta gaya mata tana asibiti shine ta zo da yasa suka yi ita da mamar salim ba yabo ba fallasa sannan likitan ya gaishe su ya kalli salim ya ce ga sakamakon gwaje-gwajen da aka yi nan duka ya miƙa wa salim ya ce ka biyo ni ofis sai na yi maka bayani ko mamar salim ce ta yi karftacciya a likita ka faɗa nan ai babu fariya cikinmu ne ce mahaifiyar shi wannan kuma mahaifiyarta ce ta faɗa tana nuna maman fauziya Duk abubuwan nan Sani yana bakin windo da ke ɗakin yana je duk abin da ke faruwa. Don tun da ya zo ya ga mamar Salim da mamar Fauziya ga kuma Salim a ɗakin sa bai shiga ba. Duk da ya san baya da matsala da kowa a cikinsu sai mamar Salim ɗin. Murmushi likita ya ce amma kun san wani abu yana buƙatar sirri. Murmushi maman Fauziya ta ce kada ka damu dakta ka faɗa kawai. Ai duk ɗaya ne. Murmushi Salim ya ce faɗa kawai dakta na ai duk iyayenmu ne. auki daktan ya faɗa sannan ya fidda wani farin siririn glass ya saka ma idon shi ce sakamakon gwaje-gwajen da muka yi mun gano fauziya ta samu matsala a mahaifarta sakamakon amfani da tayi da maganin zubar da ciki ba bisa ka'ida ba wanda hakan yake haifar mata da ciwon mara lokaci zuwa lokaci wani mahaukacin faɗuwar gaba fauziya ta yi tare da miƙewa tsaye ta dafa ƙirjinta wanda zuciyarta ke barazanar fashewa saboda tsabar firgici Ɓangaren salim ma haka ne kallo kallo suka shiga yi shi da fauziya ba tare da kowanensu yayi magana ba mamar salim da mamar fauziya ma miƙewa suka yi tsaye cike da mamakin abin da dakta ɗin ya faɗa sani kuwa da yake laɓe bayan windo gumi ne ya gama cike shi kamar wanda aka she kamar ruwa shiru ɗakin ya yi ba jin ƙarar komai sai na fankar ɗaki da ke juya wacce duk tsananin juyawarta bai hana fauziya haɗa zufa ba dakta ya katse musu shirun da suka ya ce amma kada ku damu na ga kamar kun ɗaga hankalinku sosai matsalar ba babba ba ce inda ta kiyaye tana sha kan ka'ida komai zai koma nomal insha Allahu kuma ina sa ran tana gama shan su za ta kuma samun wani ciki da yarda Allah wani irin kuka mai ƙarfi ya kwace wa fauziya ta ce ƙarya kake dakta wallahi ƙarya kake ni ban sha maganin zubar da ciki ba akan me zan sha maganin zubar da ciki baya abinda muka rade muna nema kenan na shiga uku dama akwai likitoci masu jama mutum shari to ka sani Allah ba zai bar ka ba sha Allah sai ka ga kan ya a nan duniya na wannan mummunan kazafin da ka yi min daga da fauziya salim ya faɗa cikin ɗaga murya baki da wani sauran borin kunyar da zaki mu ashe dama ke ce musabbabin zamewar ciki na kika zubar min da gudan jini na ya baki kyauta min ba ya karasa maganar murya ƙasa ƙasa hawaye na bin kumatinsa maman fauziya ta ce kada mu yi saurin yarda da maganar da likitan ya faɗa ke daga ta malama babu wata magana da zaki faɗi ai tunda likita ya ce maganin zubar da ciki ta sha to wallahi ta sha don wallahi ko za ku haɗe alƙur'ani ke da ɗiyarki ki ce ba ta sha maganin zubar da ciki ba ba zan taɓa yarda ba Allah ya tura asirinku dama an saba zubarwa tun a gida shi ne a nan za a yi idan banda dabbanci waye ke zubar da cikin sunna ai idan kika ga an zubar da ciki to na rariya ne juyawa ta yi kan salim to kai kuma shanyayye ga abinda da nake gaya maka nan na gaya maka wannan yarinyar ba ta neman ka da alkhairi duk sani ya ga fitowar su jiki a sanya ya bar asibitin duk ya rasa abin da ke mashi daɗi wani kunci da takaici suka ziyarci zuciyar shi wanda shi kan shi bai san dalilin hakan ba farin ciki ya kamata ya a wannan lokacin ganin igiyar auren fauziya tana lilo amma kuma sai ya tsinci shi a saɓanin haka to me dalili tafiya sami yake yana rangaji duk abubuwa sun jagule mashi wani bangare na zuciyar shi yana cikin farin ciki saboda yana ganin komai ya zo cikin sauki dan ya san yanzu lokacin da barsalim da fauziya ya yi abu ɗaya ne ke ɓata mashi rai yake mashi takaici shine yadda fauziya ta shiga cikin matsanancin tashin hankali baya son ganin ɓacin ranta ko da daidai da sakan ɗaya ne a haka ya sa gidan kwanansu na almajirai gugaggiyar katifarsa ya haye ya kwanta rigingine ya ƙura ma rufin ɗakin ido tunani barkatai a cikin ƙwaƙwalwar shi ɓangaren fauziya kuma kuka take yi sosai kamar yadda zai fita tashin hankali ta shiga marar misaltuwa wanda tun da take a rayuwarta ba ta taɓa tunanin za ta shiga irinsa ba kallon mamanta ta yi da raunanun idanunta wanda suka kumbura saboda tsabar kuka ta ce na shiga uku mama why wallahi na rantse har da Allah ban sha maganin zubar da ciki ba kawai wannan likitan dan yana da wata wani faye wannan kazafin harara ta mamar ta yi fuskar ta daure ba alamar wasa ta ce wace wani fagare shi da zai kaga miki shari mutum da bai san ki ba bai taba ganin ki ba me yari sa idan ya ja miki shari fauziya ina so ki gaya mun gaskiya tsakaninki da Allah me ya faru akan zubewar cikin nan ki yarda da ni mama wallahi ban san komai ba a kai Allah shine shaida ta ta faɗa tana ƙara goge hawaye da ke zarya kan kumatinta Fauziya ba na son mu yi ta jayayya da ke ki gaya min gaskiya dan in san yadda za a shawo kan abun tun kafin ya yi nisa. Mama ke ma kin yarda kenan? Kin yarda da kasafin da aka yi shi kenan mama. Na san duk yadda zan yi. Ba wanda zai yarda da ni tun da ke ma gashi kin ki yarda da ni. Allah kaɗai shaida ta shine kuma zai warware wannan matsalar. Kalanta mamar ta yi, hmm. Fauziya ki tuna ni ce mahaifiyarki ba ki da tamkari duk faɗin duniyar nan. Idan ba ki gaya min waye za ki gaya wa? Amma tun da kin ki gaya min gaskiya bari in kyale ki sai ki tashi mu tafi gida. Aikin san dai ba za ki koma gidanki ba kina ganin wannan uwar mijin taki yanda take cika tana batsewa ita da ɗan nata. Na tabbatar idan kika koma gidan Salim komai na iya faruwa. Ƙara mu tafi gida idan zuciyar shi ta yi sanyi da kanshi zai neme ki. A'a mama kada mu yi haka idan na tafi gida kamar ƙarin wani laifi ne a kan wanda ake zargi na a kai. Ƙarin koma gidana. Zan yi wa Salim bayani kuma na san zai fahimce ni. To na ji amma ya zaki da mahaifiyar shi. Ma wannan ba matsala ba ce in dai Salim ya yarda ya amince ban aikata laifin da ake zargi na ba. Wallahi duk na mahaifiyar shi bai sauki ne. To shikenan Allah ya rufa mana asiri mama ta faɗa. da ita ma ta yi sukukuji take kamar ita ma ta fashe da kuka ganin yadda ɗayarta ta ta shiga matsanancin tashin hankali a nan fauziya ta faɗa tattara kayan suka suka fita harabar asibitin sai da suka fara zuwa famasi suka siya magungunan da aka rubuta ma fauziyar sannan suka tare a daidaita har kofar gidan fauziya ya sauke su sai da mama ta shiga da ita har gidan ta yi mata nasiha tare da ba ta haƙuri akan duk abin da salim ɗin zai mata dan yanzu yana cikin matsanancin ɓacin rai zai iya yin komai Haka ta tafi gidanta ta bar Fauziya cikin matsanancin fargaba yadda za su kwashe ita da Salim. Maman Fauziya tana zuwa gida ta iskiye mai gidan sannu da dawowa ya mata sannan ya tambaye ta jikin Fauziya nan ta kwashe duk matsalar da ke faruwa ta gaya mishi. Ya shiga cikin damuwa sosai da jin abin da ya faru ya ce wannan al'amari akwai rudani ciki wallahi kuwa ita dai ta yi rantsuwa ta kuma maimaita akan bata sha maganin zubar da ciki ba. Masu sauraro duka duka nan zamu dakata a cikin wannan littafin na almajirin gidana. Da haka nake cewa sai ku turbe mu gobe idan mai kwa mai komai akan mai inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan littafin.